ɗaya daga cikin garin bici kenan yayin shiga excellency abba kabir yusuf ta yi murnar aure na gidan buhari shugaba muhammadu buhari tare da comrade amina abdulsalamu gwarzo a cikin garin bici yanzu haka inda muka shigo fadar mai martaba sarkin bici a cikin a cikin karamar hukumar gwarza kenan da ke faɗin barka ko musa roba ko sabiola ko wani irin yaran da shi sabiyar fadar sarkin bici kenan alhaji alhaji nasiru ya inda mai girma alhaji abba kabiru yusuf abba gida gida tare da mataimakinsa in kwamarar <coughs> amina abdulsalamu gwarzo suka kai kawo ziyara kai ɗaya daga cikin garin bici kenan yayin da mai girma excellency abba kabir yusuf ya samu halittar shiga murnar daurin aure da aka yi na gidan sarkin bici kenan a yanzu haka kai a jikinku jikinku jikinku kai jikinka kuri mana mu ba jazz Ah, mais pas toi. Mais pas toi.